wasu daga cikin mutane ba sa son su ji waka ne domin kiɗe-kiɗanta amma ba abin da ake faɗa ne ba ya burge su wasu kuma ba amma abin da ake faɗa ne yake burge su ba kiɗan ne yake burge su da haka ga wanda yake son kiɗa ko kuma wanda baya son kiɗa na kawo mana hanyar da zaka samu idan kiɗa kake so ka ɗau kiɗan shi kadai idan waka kake so baka so ka ji kiɗa zaka iya ɗaukar waka ita kadai ba tare da ka yi amfani da kiɗa ba ko kuma ka ji kiɗan da haka wannan hanyar da zan nuna mana za ta yi matukar amfanin mutane da dama waɗanda suke da irin waɗannan matsaloli matsalolin assalamu alaikum wa rahmatullah yan uwa barkanmu da warhaka sannan mu da sake saduwa da ku a wannan sabon bidiyon a wannan bidiyon zan mana bayani ne akan application din da zai taimaka maka gurin raba waka da sauti misali yanzu wakar tana da kiɗa yawancin waƙoƙin da kuka sani wakoki ne da ake yi da kiɗa ka kuma kana so ka ji waƙar ba tare da kiɗa ba za ka iya zuwa ka kashe kiɗan ko kuma ka cire kiɗan duka ya kasance iya abin da ake faɗa maganar kenan iya maganar za ka ji idan kuma ba maganar da ake faɗa a waka kake so ba iya kiɗan kaɗai kake so zaka ka iya zuwa ka cire magana dukanta ka yi amfani da kiɗan shi ka da haka dai a takaici duk abin da kake so wannan application din zai maka cikin sauki da kwanciyar hankali amma kafin na nuna mana yadda za ka yi dan uwa kar ka manta ka danna wannan bidiyon alamar lakin ka sharing domin yan uwa da yawa su ma su gani su amfana da wannan hanya yawa yan uwa kamar yadda kuke kallo sunan application din na gashi nan moses kamar yadda kuke kallo za ku iya ɗauko shi a Play Store ko kuma ku danna link ɗin da muka ajiye muku a saman gurin comment ko kuma gurin description kai tsaye za ka zo ka shige shi bayan ka shige shi kai tsaye zai kawo maka nan kalli suke cewa upload and separate volumes za dai abubuwan da ya shafi gida kai tsaye za ka zo ka danna next layin na faɗa maka duk abin da zai maka a waƙar ko kuma abin da zai maka a wannan kiɗin da ka kawo sai kana next sai ka zo nan kawai ka danna nan get started da ka danna get started za ka iya zuwa ka ce continue with email sai na zaɓi email ɗin da nake so shikenan kamar yadda da kuke kallo na bude account cikin sauki da kwanciyar hankali kai tsaye yanzu abin da zan yi sai na zo na danna nan na yi uploading din waka misali idan akwai waka a wayata idan kuma babu waka a waya kai tsaye zaka zo ka danna nan cancel sai ka zo ka dauki wannan wakar kamar ga waka na anan ka yi downloading dinta tsana yi downloading dinta sai na gwada muku amfani da ita amma waka kafin ta gama downloading bari na muku tallan wannan channel din mai suna Uzairu TV Village kamar yadda kuke kallo channel ce wanda ake dora duk abin da ya shafi waya kamar yadda kuke kallo nan duk abu ne wanda ya shafi abin waya yanda zaka kaza yanda zaka kaza kuma idan ka kunna bidiyon sa zaka ji yana yi da sauti mai kyau da kuma yanayi mai kyau wanda mutane za su gani su fahimta da sauki zan aje wannan link din channel din nan a ƙasa gurin comment da gurin description kai sai ku zo ku duba ta idan ta burge ku ta muku abin da kuke so kamar yadda ta yi min sai sai ku yi subscribing domin ku kara mai karfin gwiwa na yi ci gaba da dora bidiyo masu amfani kai tsaye bayan wakar ta gama downloading kai tsaye sai na zo na danna ta kamar haka yanzu kamar yadda kuke kallo gashi na haka tana waka da na samu ku mic a gurin sa da ita domin ku na ji yanzu kun ji ga waka tana yi to zan iya zuwa na cire komai duk kayan kiɗan nan na bar sautin ba na gwada muku take what I seen Keep that to yourself. There's so much more to life. Doing what you're told. Come on, try to write. Girl, what are you waiting for? Kamar yadda kuwa ji yanzu haka iya magana ce kawai ta fito babu wakar kai zaka zaka iya amfani da abin ci kamar haka amma yanzu idan kuma kiɗan kake so ba wakar yanzu za ku gani tsana kashe wakar kamar yadda kuke kallo ga tanan sai na kunna kiɗoɗin nan da aka sa su jita su menene ma da menene nan za ku gani Thank you. yadda ko gani haka wannan aikin application din yake idan waka kake so ita kadai zaka ji waka ba tare da kida ba idan kuma kidan kake so kuma za ka gani a kido din ma idan irin kalangu ne wannan ake ce mai ko menene idan wannan kake so idan duk abubuwan da suka yi aka yi a wannan kidan da shi zaka iya ware abu separate ka ce kidan wannan abin ko kake so ka yi amfani da shi kamar yadda ko kalla ok yan uwa kamar yadda ku gani a nan bidiyon namu zai da sa'a idan wannan bidiyon ya burge ku kada ku manta ku danna mai alamar lakin sannan sannan ku sharing domin yan uwa da yawa su ma su gani sa amfana da wannan nake ce mana wassalamu alaikum